daren lahad ne wanda ya daidai da daren goma ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 wanda ya daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta 2008 wannan shine kasar na 23 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da aka fi sani da take da sani cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a muna cikin kitabul imani ne mun karanta babi na talatin da talatin da ɗaya da hadisi na arba'in da ɗaya da hadisi na arba'in da biyu da hadisi na arba'in da uku waɗanda jimillar waɗannan babuka sune babin da ke bayani akan husni islamil mar'i ma'ana kyautatuwar musuluncin mutum da kuma ainihin babin da ke bayani akan ahabbu dini ilallahi adwamuhu addinin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so shine addinin da bawa ya dawwama ainihin yana yi mun ɗauko wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci dangane da cewa ya kamata mutane su gane a ƙarƙashin waɗannan babuka mu amfani da damar mu nuna musu cewa manufar da mu da muke ta salafiya ita ce masu ilmomi su kyautata ilmomin nasu masu ilmomi su gyara su inganta sai mu kawo kyakkyawan misalin cewa shekaru talatin zuwa ƙasa da suka wuce a ƙasar nan an ga da yadda ake karatun alkur'ani amma da aka tashi aka yi gyara a ciki yanzu kowa ya yaba wannan yabawar hatta kai yanzu najeriya za ta je ƙasar makka a je a haɗu da gwaraza na duniya game da iya karatun ƙur'ani ɗan najeriya ya je ya shiga a yi karatun Alƙur'ani, a buga da shi da balarabe ba amma ɗan najeriya ya kada balarabe ya fi balarabe ya fi ba ya ciwo kofin gasa karatun ƙur'ani na duniya me yasa haka ta faru sai da 'yan najeriya suka yadda aka gyara musu karatu amma abin da nake so ku gane sanda aka zo ba a gyara fa ba sa so zagi suke yi sharri suke yi shegantaka suke yi yanzu da muka zo muka ce muna so a gyara game da hadisi zagin mu ake sharri ake mana amma inda gaske muke a hankali a hankali ana na ana karantar da mutane sa'ad da mutane suka ɗauki hannu za su gane bambancin karatun da ake na hadisi da kuma wanda ake yi a da shine zaka ga ana karatun tatsuniyoyi ne a da bada'i'uz zuhuri ake karantawa tambihul gafilina tanqihul ƙauli. duk waɗannan su ne littattafan da ake karanta waɗanda ke cike da me suke cike da tatsuniyoyi tun haka koya wa mutane ga littattafai ingantattu waɗanda in ka iya karatun su duk duniya in ka je kai ɗalibi ne me yasa ɗaliban najeriya da ake kai su madina karatu suke samun matsala duk ɗaliban da aka ɗiba daga najeriya aka kai su madina aka kai su jami'ar islamiyya aka saka su 100 level wani sai ya shekara ɗaya wani sai ya shekara biyu sannan ya murmure ya san ma me ake koya mishi saboda waɗannan ilmomin da aka je ake koya mishi a 100 level jama'a ba shi da basics su a gida yanzu misali mutumin da zai shiga jami'ar ahmadu bello ko bayar ko dan fodiyo ko ina ne yana yin wata jaraba da ake kira o level yana yin wata jaraba da ake kira jam waɗannan jarabawar su suke shirya shi yadda matukar ya ci waɗannan jarabawar in aka je aka saka shi aji ɗaya a jami'ar da zai shiga a darasin da zai shiga sai ga abin ya zama sammakal ya zama ci gaba ko baya samun matsala amma dan Allah yanzu ka je ka ɗauki ɗan sakandare kai tsaye daga aji biyar ko aji shida ka saka shi aji ɗaya a jami'a sai ka ga yana samun wasu matsaloli idan 'yan Najeriya yanzu waɗanda suka yi haddar Ƙur'ani suka iya in aka ɗauke su jami'ar islamiyya in aka jefa su kulletul Qur'anul Karim kun san cewa ba sa samun matsala saboda dama babban sharaɗin shiga kulliyatul qur'an karim da ke jami'ar islamiyya a madina shine ka haddace alqur'ani da kira'a ɗaya ko da riwaya ɗaya to in ɗan najeriya ya je ba zai samu matsala ba amma me yasa ɗan najeriya sai a ɗauke shi ya gama haya islam a nan ya gama jama'atu college of arabic studies ya gama wacece ya gama wacece sai a je sai a ɗauke shi sai a saka shi a hundred level a kulliyatul hadisi sharif sai zama gaba ɗaya bai san abin da ake karantarwa ba saboda me syllabus ɗin da ake karantar da shi a nan ba a yi standardizing ɗin shi ba bai tabbata yadda ya kamata ya je ya muƙawama ya gogayya da syllabus ɗin duniya ba don haka sai ka ga mutum ya taso daga Chechnya ko mutum ya taso daga Azerbaijan ko mutum ya taso daga Moscow musulmi ne fa a wannan surkukin ƙasar amma sai zo sai a saka shi 100 level a jami'ar islamiyya sai ka ga ya iya ɗaukan darasin amma ɗan Najeriya sai ya kasa me yasa ba a yarda an gyara syllabus ɗin ba dole waɗannan syllabus ɗin da ake karantarwa a makarantun haya islam su jama'atu suwa ne ne sai an tsaya an gyara shi yadda wanda ya gama zai iya mukawama da sauran 'yan uwan shi waɗanda suke gamawa a ko'ina a duniya to idan muka dawo ku dubar kyautata darussa sai mu ce dangane da hadisi a najeriya yau muna buƙatar mu san yaya ake karatun hadisi kowa dai yana jin manyan malaman da ake cewa su ne su ne su ne in suna karatun sahihul bukhari in suna karatun sunan tirmidhi tun daga jan bakin ake samun matsala tukuna to an samu matsala daga jan baki to fassara kwata kaɗe ina fata an gane sannan yaya za a fitar da ma'anar saboda haka sai zama majalisu dangane da karatun hadisi a najeriya suna buƙatar a samar da gyara a ciki to amma wannan gyaran da muke kiran a samar su malaman tukuna da kansu jama'a ba su yarda cewa su ba su iya ba misali sanda aka kawo gyaran karatun ƙur'ani jihar kano ita ta fara ɗauka yarinyar farko da ta fara iya karatun ƙur'ani aka sa ta a gidan rediyon jihar kano ita ce aisha shekara ta goma sha shida akwai malam ɗan sitti ya shekara saba'in alaran ne shi ya iya ya goge ya yi kaza amma ana zuwa da aka saka aisha ta karatu sai aka ji malam ɗan sitti ashe al'amarin zuku ne duka ina fata an gane tun daga nan sai aka ce an janye malam dan sitti sai ana sa Aisha a hankali kuma sai mutanen Kano sai suka fara cewa to ai ya kamata a zo a fara koya wa yara irin wannan karatun da Aisha nan take yi ana nan shikenan sai Kano sai ta ɗauki hannu ana nan shikenan duk irin su malam dan sitti sai aka janye su sai aka daina jin su shikenan rahmatullahi alaihim an daina jin su baki ɗaya a gidan rediyon dan me ashe ba su iya ba amma ba a gane ba su iya ba don me don waɗanda suka iya ba su zo sun yi ba ko kun fahimta da aka samar da wannan gyaran jama'a sai ga wannan yarinya aisha an ɗauke ta ta je har makka ta yi gasar karatun ƙur'ani da 'ya'yan larabawa daga saudiya daga makka daga kuwait daga iraq sai ga shi ta je duk ta fi su iya karatun ƙur'ani wannan sai ya ƙarfafi mutane to a zo a yi gyara akan haka haka muke cewa game da hadisi hadisi ma sai an yadda an yi wannan gyaran misali billahi allazi la ilaha illa huwa akwai mutumin da tun muna yan yara muke jin ana cewa babban malamin hadisi ne amma yau wata guda da ta kama muka je wani taro jama'a yana miƙewa magana farko da zai fara yi a hadisi sai na ji shirme ce ta biyu sai ta zama tafi wancan dirkaniya ta ukun ku sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma tashi muke ana cewa babban malamin hadisi ne shi babban malamin hadisi ne yana buɗe baki sai ya ce sitta hahu sai na ce a'udhu billahi sai na ji kamar ba shi bane saboda yadda ya shiga kwakwalwar mu shi babban malamin hadisi ne mu kuma mun san cewa sit babu sitta sihahu ma a cikin ilimi gaba daya babu wani abu sitta sihahu can da ya ci gaba da magana sai kuma aka kawo hadisi cikin bukhari sai zo sai ce wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi sai na ce subhanallahi to can da ya tashi sai ya sake kwamtsa wata sai aka kawo hadisin da batilul la asla lahu sai ce wannan hadisin sahihi ne na cikin sahihul bukhari to ashe a shekarun baya duk da haka suka yi ta malanta hadisin to idan matasa suka yadda ka karantar da su ilimin hadisi suka iya to su ne za su zo su yi irin abin da waccan yarinya yar shekara sha shida ta wa ɗan shekara saba'in a kano to lokacin sai a zo a gane cewa zuwan wane ko kuma zuwan wane ya bayyana cewa ashe wane da ake jin cewa karatu suke yi ashe ma ba karatun hadisi suke ba ashe shirme ne wannan ba zai yiwu ba sai an samu wa sai an samu innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sai an samu matasa ne suke wannan aikin kamar yadda waccan matashiya ce ya shekara sha shida yanzu ita take da record na cewa ita ta kawo revolution saboda in aka saka karatunta jama'a sai ka ga kowa ya yi tsan ice kai wannan yarinya masha Allah ta iya karatu ce eh eh to ai irin shi ake so eh ce eh kai in dai irin wannan ne ƴaƴanmu za su yi a to mun yadda wannan ba izala bane wannan kan wannan yana da daɗi a hankali a hankali sai ga kanawa ba su so ba su so amma kuma sai suka karba ko kun fahimta jama'a yanzu don Allah ina ne yanzu za ka ji ana karatu ka ji ana badambada ma irin waccan ta da yana da wahala fa shi kanshi mai badan badamar yanzu shi da kanshi ya kanshi yake yi haka ne haka muke so ya faru a hadisi jama'a haka muke so a fiƙihu mutane su gane cewa fiƙihu ba shine in iya risala da muktasar da askari in zo in haddace ina bada labarin mai suka faɗi ba malamai suka ce ba za ka taɓa zama faƙihi ba sai ka san saɓanin malamai kuma sai ka san menene ya haifar da saɓanin misali yaushe ne zakkar da kai ta halatta a fara bayarwa yaushe ne kuma ta wajaba a ainihin bayar da ita sai wannan ya ce kaza sai wannan to me ya ja saɓanin bayan ka san saɓanin sai ka san ne ya ja saɓani aka ce sannan sai kuma ka san cikin saɓanin me yake daidai to daga ran da ka iya haka shine ka zama malami amma daga ran da ya zama za a tambaye ka ka ce risala ta ce kaza to iya abin da ka sani kenan aka ce wannan kai ba faqihi bane mutafaqihi ne wato mai ba da labarin abin da wasu malamai suka faɗi ne wannan muna neman sai an yi haka a fiqihu sannan a dawo harshen larabci harshen larabci yadda ake karantar da su, shi ka zo ka samu mutum ya yi masters ya yi phd ya yayi menene a larabci lecturer ne a larabci amma in ya zo yana larabcin sai ka ji babu bambanci da hausa a larabcin shi sai ka ji yana faɗin ɗamala hannu babu ɗa babu ɗa sai ka ji yana sakin bakin shi kamar fate-fate ma'ana babu asant babu ɗanɗanan larabci a cikin maganar shi sai an samu ɗanɗanan larabci a cikin maganar shi sai ya zama idan da zai je ya shiga cikin larabawa ya zauna yana magana larabawa da kansu za su ce e, lallai wannan ya karantu lallai ya iya larabci to amma da ike ba a samar da gyara a cikin harshen larabcin ba ka duba irin yadda al'amarin yake faruwa sa'annan sai a zo ɓangaren tarihi mutane suna karanta tarihi ba sa tacewa sai a zo bangaren aƙida da tauhidi mutane suna karanta aƙida duk waɗannan abubuwan jama'a su ne makasudin da'awar salafiya musamman a wannan zamanin da a sheikh muhammad nasiru din albani yake cewa abin da muke so a yi a tasfiya sun tarbiya alal musaffa a tsaya a gyara in aka gyara sai a tarbiyanci mutane akan gyararren ko ka san cewa yanzu akwai yaro ɗan shekara bakwai ko takwas Daka bi ɗan shekara tamanin ko casa'in sallah gwan maka bi shi sallah saboda in dai ana maganar iya kira'a ne wannan yaron shi ya iya amma ka san cewa shi ma wancan ba wai an koya mai ba ne bai iya ba a'a lalatacciyar aka koya mai ya girma a kanta ya tsufa a kanta amma wannan yaron fa sai da aka gyara tukuna sai aka haife shi sai aka karantar da shi gyararriyar don haka shi tun farko me ya iya gyararriyar ya iya idan kun fahimci haka zaka gane wancan tsohon ba gazawa ba ce ta sa amma ba a gyara ba ne kafin a karantar da shi sai aka karantar da shi wadda take lalatacciyar yanzu sai ka ji yaro in ya miƙe yana karatu jama'a akwai mutumin da sallah ike bin mu amma saboda taurin kai ya fi shekara ashirin baya runguma hannun shi sai ran da ɗan shi ya zo sallar asuba raka'a ɗaya ta kubuce mai ɗan ya miƙe domin ciko sallar ya miƙe kyam ya tsaye da hannun shi tukuna ya rafu'ul ya ni. sannan ya zo ya runguma hannun shi kyam sai da ya natsu sannan sai ya fara ya fara fatiha da ya fara fatiha sai da ya karanta wal fajr gaba ɗayanta aya talatin da ɗaya sannan sai ya ruku'u shine uban ya ce kai mun ji kunya ba ya ce ka ga yadda yaron nan ya billahi lazin za a yanka ni ba zan iya ba ma'ana wal fajrin ko da badan bada ma irin ta da wal fajr wala yalin asharin wala ba zai iya wannan din ba ma daga ran nan ne yace ya fara runguma hannun shi kuma yace to magana jayayya da ta kare tun da jayayya kayi tun ka ne da kannan ka kazo kuma zaka yi da ƴaƴanka abin da muke cewa shine jama'a ku yi kokari ku gyara komai in kuka standardizing din shi sai ku karantar to in kuka karantar su waɗannan yan baya ba za su samu matsala ba idan ko ba a yi standardizing ba ba a gyara ba aka karantar to shine daga baya zai zo kuma sai wane ya zo ya sai a ce baka iya ba sai wani ya zo sai a ce ba za a bi shi sallah ba yanzu akwai dattijan da duk yadda za a buga ba zai iya faɗin ƙa ba sai dai ce kul to babu kul a ƙur'ani ba kul ƙa ce ƙa babu ƙa to amma yanzu wani tsohon yana ji zai ce ya ji ɗaya ne ya <laughs> ji ɗaya ne kawai saboda ya ta ce a zai kul wallahu ahad a sai a ce wannan hausa ce ku ƙa kauni yuqalqilu alqafu qalqalatan ba ƙa ba sannan babu ga ba ga a larabci sai ha ha don haka babu gairil magarubi gai ba gairi sai dai ha gairi gairil to yanzu duk waɗannan abubuwan idan kuka tarbiyyanci yara a kayan suka girma an huta to amma ga waɗanda ba su iya ba fa yanzu shine aikin kowa ya je ya iya kyautatawa don haka jama'a abin da nake gani ya kamata ya zama a samin kowa ya je duba tukuna ya iya faɗin kalmar shahada daidai la ilaha illallah muhammadun rasulullah fara bincike daga nan tukuna don nan ne asulun asili an nan ne tushe duba ka iya tahiya daidai ba iya tahiyar ba misali ka iya ta daidai cewa kake tahiyatu lillahi azakiyatu lillahi tadribatu salatu lillahi salama a wannan ba tahiya ba ce wannan hausa ce at-tahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu misali kana faɗinta da haruffanta sannan je ka ga ya kake iqama haka kake yi to ba ikama kake yi ba ka nemo sunan abin da kake yi ka je ka duba kaga kana cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha Allah. ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamat salatu qad qamat salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah misali zaka iya yin fiye da haka ma to abin da muke cewa shine jama'a kowa ya je duba makharijul huruf na arabiya ka iya faɗin su daidai ka iya faɗin ha ha ka iya faɗin ha ka iya faɗin ha sannan ka iya faɗin jim sannan ka iya faɗin kof ka iya faɗin badun duka ire-iren waɗannan shine ma'anar husni islamil mar'i ka musulunta ɗin ka kyautata musuluncin ka yi musuluncin mai kyau yanzu dai da sallah ta kusa jama'a ba wanda zai je kai wa jagajagan tela ɗinki. in ga wani ya sa riga kwalar ta tsaya a wuyan shi daram sai ka ce na ina aka yi maka ɗinkin nan ce a wurin wani ne sai ka ce kai ni amma kuna cikin tafiya ba za ga wani ya aje keke katakal katakal a ce tsaya ga tela ba za a yi haka ba haka ne ko ba haka ba idan babur ka ya lalace daga kaga baka nake sai ka ce a ina wani baka nake wanda ya iya in gida za a yi maka in yarka za a yi wa kayan ɗaki haka ake nufin musuluncin ka fiye da haka jama'a to sa'an nan in ka tashi kuma ka ɗibar wa kanka abin da za ka iya idan a anguwarku kana da yara da zaka rinka karantar da su karatun alqur'ani sai ka dubi awa nawa zaka ba su a mako sahabi abdullahi dan mas'udin mu zo mu karanta hadisin shi anan jama'a sai ware wa ɗaliban shi duk ranar alhamis ne musu karatu sai wani ya ci alagafa ta malam karatun ka yana da daɗi ina ma da ka rinka yi kullum sai ce ba abin da ya hana in yi muku kullum sai dan annabi ya hana mu nace mu ne wa mutane abu don kan mu gundurar da su dan haka sai a yi abin cikin nishaɗi sauran sai kowa ya tashi ta fara shi Allah ya taimaka al-imam al-bukhari yace babu ziyadatul imani wa nuqsanihi babin da ke bayani akan karuwar imani da kuma raguwar imani wato imam al-bukhari dai yana nan yana karantar da ahlus sunna aqidar ahlus sunna cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa to menene dalilai akan haka daga cikin alqur'ani da sunna su ne ahlus sunna suke hujja da su jama'a qur'ani da sunna zaka ga ya kawo qur'ani sai kuma ya kawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wazidnahum huda mun ƙara musu shiriya ma'ana dama shiryayyu ne sai muka kara musu shiriya shiriya tana ƙaruwa tana raguwa kenan ko to dalili akan imani ma yana ƙaruwa yana raguwa domin da shiriya da imani duk abu guda ne suratul kahfi aya ta goma sha uku sannan Allah ya ce wayar dadan lazina amanu imana Allah maɗaukakin sarki yana ƙara wa muminai imani wannan dalili ne akan cewa imani yana ainihin me yana ƙaruwa kenan suratul mudassir aya ta talatin da ɗaya wa ƙala sa'annan Allah ya ce al a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku ina hujja a cikin wannan kafin wannan ranar da za a cika addinin addinin menene bai cika ba na kasashe ne to yau da aka cika shi fa ya nuna ya karu kenan daga yadda yake ko ashe addinin ma yana karuwa yana ainihin raguwa shine gashi suratul ma'ida aya ta uku sai ce fa iza taraka shay'an min kamali idan ya bar wani abu daga cika fa huwa naqisun to abin ya zama na kasashe kenan ma'ana da ba a cika addinin ba addinin a wannan lokacin ya zama mai kenan na ƙasashe ne to kaga anan da ya ce al-yawma a yau na cika muku addini wannan ba wanda zai iya gane wacce rana ce sai sahabbai za su zo su fassara mana zaka ji tafsirin ainihin wato salaf ga ainihin wannan ainihin aya قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي min imanin عليه وسلم من إيمان مكان من خير جماعة كنت إمام البخاري أسام وانا حديثي دقور مالم ميسونا مسلم ɗan Ibrahim to wannan yana daga cikin asma waɗanda suke mutashabiha abinda malamai suke nufi da asma sunaye mutashabiha wato sunaye waɗanda suka kama da juna su ne malami ya zama yana da malamai biyu waɗanda sunansu ɗaya sunan iyayensu ɗaya amma a wajen ba ce suka canza kun ji ɗaya kenan wannan ana kiran shi asma mutashabiha ko kuma yana da malamai guda biyu malaman sunansu ɗaya sunan ubanninsu daban-daban wannan ma za a ce mutashabihi sun yi kama da juna ko kuma yana da ɗalibi da malami sunan malamin da ɗalibin ɗaya kuma sunan iyayensu ya sha bamban ne abin da ya faru nan imam bukhari yana da malami gashi muslim ɗan ibrahim yana da kuma almajiri muslim ɗan hajjaj mai sahihu muslim to idan baka natsu da kyau ba sai kai kuskuren cewa ko kuma ɗalibin ne ya zama malamin a'a wancan ɗalibin sunan shi muslim ɗan hajjaju wannan kuma malamin nashi sunan shi muslim ɗan ibrahim yawwa to ka fahimci wannan imamu malik yana da almajiri abdurrahman Dan kasim yana da kuma malami abdurrahman Dan kasim to sai ka kiyaye su ake kira asma mutashabiha suna da kama da juna in ba kai hankali ba sai su zo su rikita ka a cikin ilimin hadisi Shi shine yace malamin shi mai suna muslim dan ibrahim ya koya mishi hadisi shi ko malamin nashi yace haddathana hishamun hishamu ya karantar da mu hadisi qala shi ko hisham yace haddasana qatadatu qatadatu ya koya mana hadisi qatada ku sai ce an anasin daga anas to qatada mudallisi ne idan ya ce an to akwai matsala kenan amma da yake bukhari ƙwararren malami ne jama'a zaka ji ya zo ya kawo mana isnadin da ƙata da ya fito ya ce haddasana qarara wanda kuma wannan riwayar ma za ta fi zama asrahu fid dilala daga anas anas dan malik yace ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wanda di ya faɗi la ilaha illallah ko da ya shiga wuta ranar lahira to sai ya fita jama'a kun ji darajar la ilaha illallah in dai ya faɗi la ilaha illallah da fatan baki amma ya aikata zunubai zunuban da sun kai shi wuta to sai ya ainihin fito daga wannan wutar saboda me saboda dalili biyu dalilin farko shine fadar da ya da la ilaha illallah da fatar baki sannan wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin a cikin zuciyar shi kuma akwai alheri akwai imani shi ake nufi da alheri, wanda ya daidai da nauyin ƙwayar shinkafa ɗaya domin sha'ir sha'ira wato sha'ir wato abin nan tsiro ne wanda yake girman shi gaba ɗaya bai wuce girman shinkafa ba kun gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana a nan idan mutum ya faɗi la ilaha illallah da fatan baki zuciyar akwai imani ɗan ƙarami wanda girman imanin bai wuce nauyin ƙwayar shinkafa ƙwaya ɗaya ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai fita daga wuta saboda me akwai wannan imanin ɗan ƙarami a tare da shi sannan bakin ya faɗi ne, ya faɗi la ilaha illallah to sai ce wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah haka nan wanda ya faɗi la ilaha illallah shi ma zai fita daga wuta wa fi qalbihi waznu burratin min khairin matukar a cikin zuciyar shi akwai daidai da nauyin albur albur shi kuma bai kai girman shinkafa ba bai kai girman sha'ir ba shine hadisi dalilin da yasa bukhari yake son ya hujja a ciki shine akwai bambanci tsakanin imani kenan wannan na farko girman imanin shi a zuci girman kwayar shinkafa wannan na biyu kuma girman imanin bai kai haka ba daidai da girman aburo ne kamar yar gajeruwar alkama haka ko kun gane jama'a wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah haka nan wanda ya faɗi la ilaha illallah ko da ya shiga wuta sai ya fita daga wutar wa fi qalbihi waznu dhurratin dharratin a cikin zuciyar shi akwai daidai da nauyin zarra to mecece zarra zarra kuma wata halitta ce wata ƙwaruwa ce yar mitsila wadda ido baya iya ganinta saboda kankanta ta aka ce za ta shiga girar mutum ta sauka ta yi ƙwai, ta kyankyashe 'ya'yan su girma har ta tashi bai taɓa jin motsinta ba saboda ta to ko da ƙanƙantar imanin shi ya kai daidai da ƙanƙanta girman zarra in dai akwai a zuci to sai ya fita daga wuta sai ce min khairin na alheri to ina son ka tsaya ka fahimci gaɓoɓin hadisin guda uku matakin farko imanin ya fi girma mataki na biyu bai kai na farko ba mataki na uku fa bai kai na biyu ba bai kai na farko ba wato akwai bambanci kenan imanin wani ya fi na wani girman na wani ya fi na wani to da wannan bukhari yake maka hujja akan ashe imani akwai raguwa akwai karuwa a ciki ina fata an gane kala abu abdullahi sai imam bukhari shine abu abdullahi yace kala abanu malamin mu abanu ko kuma shi aban a cikin tashi riwayar sai yace haddathana qatada qatada ya ba mu hadisi qatada anan sai yace haddathana anas qatada sai sarraha yace anas ya ba mu hadisi sai ya fito karara ya faɗi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama min imani madadin min khairin shine makana min khairin madadin min khairin din nan da aka ce a wannan riwaya sai aka ce min imani dalili akan cewa kaga imani alheri ne ko kuma imani akwai na yafi ya na wani haka ne ko wannan ke tabbatar da wannan aqidar ta ahlus sunna kenan قال حدثنا الحسن ابن الصباح سمع جعفر بن aunin. قال حدثنا أبو العميسي قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina qala umar qad arafna dhalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa qa'imun bi arafata yawm al-jum'a Allahu akbar jama'a wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke bambance addinin yahudu yan bid'a da kuma addinin sahabbai 'yan sunna shine addinin yahudu ya ginu ne akan son zuciya duk abin da aka ga dama kawai a yahudanci sai a yanko a ce kaza kuma sai a mai da shi addini amma addinin sahabbai 'yan sunna ya ginu ne akan yaya Allah ya aiko annabin shi sallallahu alaihi wasallam to masu kwaikwayon yahudu har yau har gobe irin waccan ka'ida suke dauke da ita duk abin da suka ga dama addinin kawai sai su kawo kuma sai su ce addinin ne masu kwaikwayon sahabbai su kuma ba za su sake su kara ba za su rage ba ba za su yi ba sai abin da ya zo daga Allah ko daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata ku gane wannan ta taɓirzar tittini ake yin ta haka mabiya yahudu ga tsarin su mabiya sahabbai ga nasu tsarin to babu daidaitawa tsakanin waɗannan tsarin jama'a Bar ku ji hadisin abin da yake cewa al-imam al-bukhari ya samu wannan hadisi ta hanyar tariq dan shihab daga sayyidina umar sayyidina umar yace anna rajulan min al-yahudi qala lahu wani mutum cikin yahudawa yace da umar wannan mutumin shine ka'abul ahbar kafin ya musulunta za mu zo mu ji wata riwaya a cikin sahihul bukhari aka ce jama'a ne cikin yahudawa suka yi gayya suka zo suka samu umar to amma waye ya zama spokesman din wane ne ya magana a madadinsu? su shine ka'abul ahbar dan haka wannan riwayar anan sai ta ce wani mutum cikin yahudawa riwayar da za mu samu a gaba kuma za ka ji ta ce wasu yahudawa suka zo suka samu umar to dan kakka rude da suka zo suka samu umar guda ɗaya ne ya magana a madadin su to wannan riwaya shine take cewa wani mutum cikin yahudawa ya ce wa da sayyidina umar ya amiral mu'minina ya sarkin muminai wato wannan ya nuna kenan lallai ne in an kafa gwamnatin musulunci a ladabtar da kafirai hassirin baiwa manyan mu darajarsu ba kawai ya zo ya ce ya umar a'a dole ne ya gane cewa manyanmu ya ake cewa sarkin musulmi ake cewa sai an hada da mai alfarma sarkin zazzau ake cewa sai an ce mai girma ko mai daraja ko mai makamancin amma kar ku ba arna su zo kawai arne ya buɗe baki ya ce wane gatsau to a bugi kan shi ya yi Shi ne abin da nan gashi bayahuda ya fi kowa rashin kunya a duniya amma kaga da ya zo zai faɗi umar bai ce ya umar ba sai ce me sai ce ya amiral mu'minina shine your excellency your eminency your a faɗi kalmomin girmamawa kar a sake arna su wulaƙanta sarauta ta musulunci jama'a ko kun fahimta in yazo zo ya ce sarkin sokoto ya ce kaza sai a kashe shi da mari a ce sarkin musulmi za ka ce ce sarkin musulmi a ce ya wato ci gaba da jawabi na fata an gane A ladabtar da shi tukuna a koya mai ya ake ya ake addressing din manya domin shi ba zai iya faɗin manyan shi ya ce wane gatsau ba sai ya ce chief wane oba na kaza kaza ya faɗi dukkan bi da mukamai to mu ma haka wannan yana daga cikin diplomatic process of address yaya za ka yi adresin babba ta hanyar diplomasiya da haka in baka girma a fada ba baka san yadda ake fada ba to in za ka je fada ka je a koya maka yadda ake yi ba a zuwa kawai fada sarki ne a ce to sarki mun kawo kuka akan kaza sai an fara kawo wasu kalmomi na yabo tukuna an haɗo wasu addu'o'i an koro <laughs> yawwa na fata an gane yawwa Allah ya ƙara sarki lafiya Allah ya ja zamanin sarki Allah ya ƙara ɗaukakar darajar sarki Allah ya sa sarki ya ƙara kaza haka sannan sai ka shigar da buƙatarka sai ga sarki ana faɗi sai ga yana haka yana amshe da ka kenan na fata an gane ah. ne ya amiral mu'minina yace ranka ya daɗe sarkin mu'minai ayatun fi kitabikum wata aya ce a littafin ku takra'una ha kuke karanta ta Nau alaina ma'asharar yahudi nazalat da mu ne yahudawa wannan ayar ta sauka gare mu saboda girman talattakhazna zalikal yawma idan wannan ranar sai mun mai da ita ranar idi sai ta zama ranar celebration za a rinka yin biki duk shekara shine ma'ana idi domin idi ana ce mai idi ne saboda ada yana yawan dawowa duk shekara zai dawo ma'ana da mun yi makin wannan rana ta zama kamar yadda aka ce 29 ne ranar demokuraɗiyya 20 kaza ranar kaza ko to shine wannan duk yahudanci ne ma'ana da su ne wannan ranar sai an aje ranar duk in ta kewayo sai an yi biki wannan ranar ce aya kaza ta sauka kala sai umar ya ce ayyu ayatin wace ayar kake nufi kala sai ya ce al akmaltu lakum dinakum ayar da take cewa Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati sannan ni'imata ta tabbata gare ku ma'anar itimami anan in ka so bambance shi da kamal shine kamal cika itimami fa tabbata domin ita ni'ima jama'a in ta cika an shiga bala'i idan nefa ta ce bari ta baku wutan lantarki awa 24 bayan nan ba za ta sake baku ba gwamma kullum a rinka baku minti 30 har ku mutu minti 30 a ɗauke minti 30 amma a ce yau za a baku awa 24 amma har abada ba za a sake kawo ta ba to ita ni'ima jama'a ba a so ta ƙare don haka Allah ya abiri da itimami amma addini da ike ana so a san iya ina Allah yake nufin ai don haka ana buƙatar ya kammala to addini ya kammala amma ni'ima fa sai ce wa alaikum ni'imati ni'imata kuma ta tabbata gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma musulunci kawai na aje muku shine na yadda muku shine addini jama'a kun ji ayar nan ashe wannan yana nuna yahudawa suna sauraron qur'ani ko kuma yahudawa suna karanta Alkur'ani ko na'am Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini cewa idan wani cikin kafirai ya ce zai zo ya ji aya zai je ji karatu sai kai mai izini kana da aboki a ofis sai ya ce yana so zai zo ji tafsiri yana so zai ji karatun bukhari sai ka taho da shi a zo a zaunar da shi cikin masallaci matukar masallaci jama'a ba masallacin ka'aba ne, dan an shigo da kafiri babu laifi sai dai inda wata najasa a jikin shi amma kafiri ne yace zai zo ji wa'azi zai zo ji aya zai zo ji kaza sai a mai izini in ya gama ji kuma a je a kai shi har kofar gidan shi ko har anguwar su cikin mutunci dan kada wani abu ya same shi ya koma yace to ai jin wa'azin da na zo yara kuma sun min yeho yara sun yi min dariya shine Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka idan wani cikin kafirai ya ce yana neman ya shiga alfar Makka domin me domin ya ji zancen Allah sai Allah ya ce fa'ajirhu kai mishi wannan alfarmar hatta yasma a kalaman lahi har ya zo ya ji me Allah yake cewa ya halatta a cikin shari'ar musulunci jama'a in kuka je ingila za ku je ku ga 'yan uwanmu da suka buɗe tasha almajid din nan idan suna yin lecture za ka ga har suna aikawa har cocina suke aikawa sai coci sai su aiko representatives su aiko da wakilansu sai su zo sai su zauna jama'a in suka zo suka zauna su ji aya su ji a ba su dama su yi tambayoyi jama'a akwai jami'a a yola wadda atiku ya buɗe ta da haɗin gwiwa amerikawa aka sa mata abci american university yau shekara biyu da ta wuce da watan azumi sai ɗaliban jami'a suka ce suna so in zo in yi musu lacca akan azumi na ce ahalan wa marhaba Allah cikin rahaman shi ina da wata lacca ne haɗaɗɗiya a kan rukunan musulunci gaba ɗaya sai na taho da laccar baki ɗayanta amma da na zo sai na buɗo babin azumi to sai suka ce to profesa a kan psychology ya ce zai zo ya ji laccar kuma ba musulmi ba ne president na university ba musulmi ba ne ya ce zai zo ya ji wata lecturer doctor ita ma ba musulma ba ce ta ce za su zo su ji wai za a yi musu izini na ce fa ahlan wa marhaba suka taho muka je muka tarbo su suka ji daɗi aka zo aka ba su high table suka zauna sai na canza lecture ta systematically sai na ce to lecture zan fara akan rukunan musulunci sannan zo in yi magana akan azumi tun daga dama ta samu manya-manyan kafirai daga america za su zo su ji wa'azi akan azumi a ya kamata su fara ji akan kalmar shahada tukuna saboda haka na zo na ba da details ne bayanai ne bayanai ne bayanai na ba da website na ba da abubuwa suka zama highly impressed Shi shikenan da aka gama lacca sai shi abin nan uh, president wato shugaban jami'a kenan haka suke kiran shi a wurin sai ya miƙe sai ce to wannan lacca ta ƙayatar da shi kuma zai gabatar da ita zuwa ga magabata na sama akan babu shakka ana buƙatar ire-iren waɗannan laccocin domin rashin waɗannan laccocin zai iya sa yara su burtse wato babu tarbiyya ta addini amma ya lura wannan lacca tana haɗa mutane da Allah saboda haka za su bi doka tunda an sa musu Allah a zuce kaza kaza kaza wata kuma lecturer ta miƙe ta ce ita abin ya ba ta sha'awa su kuma al'adar su turawa abu ya ba su sha'awa sai sun yi tafi saboda haka mu ta ji muna faɗin wani abu Allahu akbar wannan yana nuna abin ya burge mu to su sai sun yi tafi ita ma zai yiwu a ba ta dama ta yi tafi <laughs> na ce ta yi sai ta yi tafin ta ta ce to yau wato abin wai ta ji daɗi ne shine sai ta yi tafi ka ji arniya sai dai ta yi practicing al'adar kafirai ina fata an gane to sannan shi kuma ɗayan profesa sai ce shi abin da yake roƙo da Allah yana roƙon kofin lecture nan sunan shi profesa Brown ya karbi kofin lecture shikenan ya karbi lambar waya ta yana bugo mini shikenan muna dan correspondent na dan samu abu mai amfani sai in tura mishi ta email jama'a ina gaya muku yanzu profesa Brown a iya wata uku ko wata hudu da suka wuce ya buga min waya yau fa shekara biyu kenan yanzu takin saƙa da matar shi yake akan ya ce zai musulunta ta ce bata yadda ba sai dai dawo gida kuma alhamdulillah ya ce babban site din da ya taimake shi shine sultan.org din nan saboda sultan.org nan duk abin da kake bukata da harshen turanci game da da'awar musulunci yana nan mun zuba a ciki ashe wannan dama ce a rinka ba su suna saurare jama'a saboda ba mugun abu muke faɗi ba wanda yake faɗin mugun abu shine zai so a ji amma wanda yake faɗin alheri tallai ke yi ina fatan mun gane saboda hakan kana da aboki okonko wata ya ce zai zo wurin tafsiri ko zai zo wurin karatu ya taho karka ce mai dole sai ya sa dogon riga karka ce dole sai ya rike carbi ko sai ya yi rawani ya taho a kwankwan shi ma'ana ya taho da zanzaren shi da da komai nashi ya zo ya zaman shi ya ji ba dan kuma ba Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahuna ko ko la ya'lamuna ba su san gaskiya ba su fahimta ba a basu su je su ji su fahimta jama'a abin da ake saka musu a cikin tunani game da musulunci jama'a da zarar sun zo sun ji meye musulunci daga bakin musulmi sai su ce tunaninsu ya canza a fatakwar na haɗu da ɗan tasi ya ce abin da fasto yake gaya musu ci ne a arewa in ka kashe mutum za ka shiga aljanna ya ce haka fasto ya ce musu shi ne musulunci don mun haɗu da shi na ce mishi ya san arewa ya ce bai san arewa ba kuma baya fatan ya san hanyar arewa ma hanyar da za a bi daga fatakwal a je arewa ma ya ce bai fatan ya sani me yasa ya ce saboda kukun ɗauka kashe mutum shi ne zuwa aljanna na ce me yasa yace fasto ne ce musu in ka kashe mutum a arewa abin da ake wa'azi shine ka shiga aljanna ya kai ni inda zan sauka na bashi lokaci ya dawo muka zo aka zauna aka tattauna aka tattauna aka tattauna alhamdulillah sai zama dan sandan da ke gadin gidan shi ya fara musulunta jama'a ku rinka ba da dama ana saurare sannan yana da kyau daga cikin abubuwan da muka faɗi a wa'azinmu na da'awa aikin Allah jama'a yana da kyau amfani da harsuna wajen da'awa kun san cewa yau akwai nufawa da yawa waɗanda suke kiristoci ne a jihar Niger ba sa jin Hausa daga nufanci sai turanci suke ji amma tare suke zaune da musulmi suna buƙatar kenan yanzu ba nufe daga cikinmu ya je musu wa'azi da me da nufanci kun san cewa a Legas yau akwai wanda bai jin yarabanci bai jin iyamuranci bai jin hausa turancin bai ji brokin yake ji brokin ne kaɗai yare ashe wannan mutumin yana so a yi mai ne wa'azi da brokin yana buƙatar tafsiri da brokin yana buƙatar aƙida da brokin da haka akwai aiki akan musulmi jama'a dan haka brokin ɗinnan nan Allah ya maka baiwa ka iya to yare ne da ake buƙatar wata ranka je wasu mutanen ka tara suka yi musu wa'azi da shi wallahi akwai mutanen da kaje ka fara wa'azi da broke sai ka ji suna a ah, oga pastor na true dey talk this one na koro koro true wai gaskiya ma karara ce wannan ba <laughs> kuma pastor zai ce maka don shi bai san malami ba pastor zai ce maka <laughs> oga pastor ya ce na true dey talk <laughs> ina fata an gane Allah ya taimaka na'am na'am na'am na'am Allahu akbar muka na'am ya taso ranar muna da karatu muka to kai ma baka sani Allahu akbar muka shigo cikin masallaci aka zo nan na aka karatu Allahu akbar bayan lokaci kaɗan wallahi sai musu Allahu akbar haka akwai yaro da na hadu da shi a department din mu jama'a ni na ga a can yau na ga yana girmama ni girmamawar kamar tayi yawa sai ce wallahi kasadin wa'azi ne da na je ne a jalingo shi dan jalingo ne irin kabilu da arnar zuwa can na taraba Ya ce aka sa shi ne mahaifin shi yana zaune sai ji dalilin musulunta mahaifin shi kenan dalili kuma suka musulunta kenan na ce dama kukan saurari ce in musulmi na wa'azi muna saurari mu da muna jin hausa saboda haka kenan wannan yana dawo da taitayin masu wa'azi su san suna fuskantar duniya ne da da'awa dan haka wa'azinka ka daina tunanin anguwarku ne kawai ka rinka tunanin kana fuskantar duniya ne alamiyatu da'awa kenan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardi shi yasa jama'a aje a yada bushara wallahi bushara ta gaskiya ita ce musulunci domin yana daga cikin siffa da sunan annabin mu al Bashiru, dan haka mu ne masu bushara na gaske to amma bahaushe ya ce dokin mai baki shi ya fi gudu saboda haka jama'a akwai buƙatar a je a yaɗa wannan addini da harsuna mabambanta sannan salo iri-iri jama'a kun ga yanzu 'yan boko duk yadda za ka yi da ɗan boko sai ka bashi a rubuce duk yadda za ka buga da matan aure a gida da yara su kuma sai ka ba su bidiyo su ga hoto na motsi sai ka ga sun natsu kamar sahabbai an kawo wahayi daga jibrilu in yara suka aka sa musu bidiyo sai aka ga sun natsu kuma idan suka natsu din nan suna nade duk abin da ke ciki ne gaba daya don wata ran sai ka ji sun ce ba malamin na ya ce ka ba nan sai ka ga san da yake kallo kamar idan ba wannan hoton da yake janye zuciyar shi ba zai kalla ba ka gwada matanka ka je ka gaska musu kasan na wa'azi na rediyo ka gani kana fita watsewa za su yi amma in ka je ka samu mai shago shi kuma in ka bashi kasar din bidiyo zai shekara uku bai saurara bai gani ba don yaushe zai bar shagon shi kuma ya zauna yana kallon bidiyo amma in ka bashi na rediyo ya danna ana nawa magi yana ci a naira talatin yana karbe yana ji sai ka ga ya hada abubuwa <laughs> na fata an gane saboda haka jama'a akwai aiki masu da'awa su sanya za su isar da sako na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu <clears throat> shine sai al to jama'a kun ji yanzu jama'a kun ji yadda hadisi yake cewa sai ce kala umaru sai umar yace qad arafna zalika zalikal yau. amma mu sahabbai mun san wannan ranar da ita wannan ayar ta sauka wal makana har da wurin da ta sauka ma allazi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun san ranar da ta sauka mun san wurin da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ta sauka ne a halin annabi yana qa'imun yana tsaye bi arafa yana hawan arafa yawmal juma'a yawma juma'atin a ranar wata juma'a kaga wannan ya fassala wurin shine tilin arafa ranar ranar arafa wace arafa arfar da annabi ya hau ranar juma'a dama annabi ranar juma'a kadai arafa ɗaya ya yi a duniya bai taɓa yin wata arfa ba kuma wannan arfa ita ce ta faru ranar juma'a jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ita ce arafa mafi girma wadda aka hau wadda kuma ba za a sake hawan irin ta ba kuma duk wata arafa kwatance ake da ita misali sai annabi ya ce wanda ya yi umara a cikin watan ramadan kamar ya yi hajji tare da ni ne kaga ana kwatancen wannan umarar taka da wannan arafar hawan arafa ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau shi yasa zaka ga ko yau aka ce arafa ta dace juma'a sai kaga hajjin ta cika saboda ta yi daidai da irin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau sai dai kuma kai co shedan ya yi wa mutanen duniya wani mugun wahayi cewa annabi da ya hau arafa ranar juma'a yana dawowa sai ya mutu to duk wanda ya hau arafa juma'a yana dawowa aka kashe shi shekarar da murtala ya je ya hau arafa juma'a ce yana dawowa aka kashe shi sai suka ce ai haka abin yake shekarar bara waccan ne ko bara da muka hau arafa juma'a kashe gari aka waye gari aka yi layya da saddam sai suka ce in dai aka hau arafa juma'a to wani babba zai mutu ko ba a kashe wani babba to wannan canfi ne ba addini ba ne shedan ne kawai yake wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaikum awliyaihim yujadilukum fa in ata'tumuhu innakum idhan mushrikun shedan ne kawai yake musu jama'a shi yasa za ka ga hatta wasu sarakunan na Saudi Arabia ba su son a hau arafar juma'a kuma ce Arafat za ta hau juma'a sai kaga ana kokarin a ce to ko dai an yi kuskure ne ta zama asabar ko ta zama alhamis ana dai dan kwana kwana sai an ja an ja dai da kyar sai a daure sai a hauta juma'a <laughs> Allah ya kyauta sannan kamar yadda na ce wannan hadisi ya zo da babbar ka'ida ita ce yahudawa jama'a duk abin da suka gani ya dace addinin su sai su kirkiro su kuma sahabbai fa ba sa kirkirowa yanzu umar abin da yake cewa mun san wurin da ta sauka mun san ranar a cikin wata riwaya da za mu zo mu karanta ya ce da yamma ne ma har lokacin ma sai da ya ƙayyade ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau arafa din da yamma ne ma da yamma wato lokacin ma ba ma da safe ba ba da rana ba wannan dan a nuna maka me ya nuna maka sun sani amma duk da haka ba za su kirkiro ba to jama'a principal ɗin ku gane principal ɗin shine mai ka'idar sahabbai ba za su kirkiro ba yahudawa kuma fa za su kirkiro to duk wanda yake bin addinin sahabbai jama'a kada haka siddan kawai ya je kirkiro ya ce a sa kaza ita ce kaza dai kaza ita ce kaza dai kaza ita ce yawmul shuhada'i kaza ita ce yawmul aitam kaza ita ce yawmul nisa'i kaza ita ce kudus dai kaza ita ce babu wannan a musulunci jama'a abin da musulunci ya zo da shi nan ake tsayawa amma yahudu fa yahudu sai su kirkiro sai su ce kaza a sa shi shine sai a rinka celebration duk shekara ba sunna bane wannan jama'a yanzu ku duba fitinar da duniya take fama da ita fitinar kudus Day kudus Day din nan Khomeini ne kawai ya sha kunu ya koshi sai ya ce rana kaza ta zama Qudus Day shikenan sai ta zama addini duk ɗan shi'an duniya aka ce ranar kaza ga watan kaza sai su fito sai su ce kudus Day kudus zai yi shar'anta Khomeini ne ya shar'anta me yasa saboda shi'a suna bin principle ne irin na yahudu ku karanta littafin at nabawi kun san cewa yan shi'a ba sa cin kurungu kurungu kifi kurungu kun san cewa yan shi'a ba su cin karfasa kun san cewa yan shi'a ba su cin naman raƙumi ku karanta littafin at nabawi da ibn al-qayyim ya zo daidai wurin naman raƙumi sai ce wannan dalili ne akan me kan addinin iri ɗaya ne da na yahudu domin yahudu ba sa cin naman raƙumi yan shi'a ma ba sa ci sannan karanta littafin haji sunnatin nabawiya kaga tun daga farko farko inda ya fara kawo yadda shi'a suka yi kama da yahudu ya ice yan shi'a ba sa cin ƙurungu ba sa cin karfasa kifi kenan irin wannan sai ce haka yahudawa ma ba sa ci duk firinsifin ɗin iri ɗaya ne to dubi wannan principle din ma rana kaza sai kawai yan shi'a sai ce a mai da ita ranar kaza shikenan sai a mai da ita kuma duk shekaran ta zo sai a ta celebration din ahlus sunna ba a yin haka jama'a so da ahlus sunna suna neman irin waɗannan abubuwan suna ba su sha'awa sai a ce to ya kamata mu ma a samu eh, ranar sunna a shekara duk shekara in wannan ranar ta zo wai za a rinka wa'azozi akan sunna a a samu makon sunna duk shekara idan wannan makon ya zo shine za a rinka waɗannan ba shi a cikin sunna jama'a ba addini ba ne. ahlus sunna ku yi taka tsantsan ka'idoji ne na yahudu bukata ta kama yi wa'azi a zo yi wa'azi bukata ta kama ba za a ba ba bukata shikenan amma a ce an aje rana kaza ita ce mu shuhada'i rana kaza ita ce mu kaza a ina ne dalili yake ta qur'ani ko sunna kun ji dai ka'ida yanzu wannan ayar jama'a wannan ayar duk wanda ya je nazarin ta fa zai ga lallai ayar nan tana da girman da ike da da ka ake addini to da ta kai ai mata biki saboda tun daga wannan ranar jama'a ba mu da sauran matsala game da addini kuma addini ya gama cika in ka san shi ka san shi in baka san shi ba je ka nemi sanin shi amma kafin wannan ranar fa ana ɗarɗar gobe kuma mai Allah zai saukar jibi mai Allah zai ce gata mai Allah zai ce amma daga wannan ranar fa addinin ya cika to daga wannan ranar kuma fa Allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa ni'ima ta tabbata ina ma'anar tabbata har duniya ta tashi Allah ba zai ɗauke wa musulmi ni'ima ba kenan kaga ashe wannan in ka dube ta da tunani irin na yahudawa ta kai ai mata celebration saboda haka jama'a da za ku ga shekarar musulunci ta shiga wai mutane suna bugawa a text ko suna buga takardu suna cewa wai happy new year eh, menene har ana happy new year in advance wannan babu shi a cikin addinin musulunci jama'a ko kuma a ce wai za a haɗu wai za a yi wa'azin shekarar musulunci ta duk waɗannan hayaniyar babu a musulunci dan haka su daina ba ku sha'awa samarin ahlus sunna a ce ai su wani suna can Abuja an taru an ce duk musulmi ya taru Don a nuna cewa shekarar musulunci ta cika sai a ce a wannan ba musulunci bane Christianity ne da yahudinci ba za mu je ba yanzu kamar Christmas day jama'a Christmas day babu fa a cikin Christianity wani ɗirkeken fasto ne kawai ya sha burkutun shi kawai sai ce 25th December ta zama kawai Christmas day shi ne ya zama musu addini valentine's day babu valentine's day easter monday babu good friday dukka babu wannan a cikin addinin pastor ko reverend ko bishop ya zauna ba aure duk babu wannan Allah ya ce ibtada'uha ƙirƙirowa suka yi ma ha alaihi mu ba mu ce musu su yi ba dan haka fa mara auha haqqa ha. dan haka ya ko ahli sunna ku bar addinin yadda aka tsara shi sai ku iya yin shi amma jama'a ɗan adam yana da son yawan biki ne amma duk bikin da kake so ka sha mara kai ranar sallah in ranar karamar sallah ta zo ko ranar babbar sallah ran nan kai ka saba za ka buga abubuwan wasan ka ne za ka yi wasa ne kai dan farauta za ka yi kaza to an yi sassauci a wannan ranar duk al'ada wadda musulunci ya amince da ita misali babu cuɗanin maza da mata babu wani abu wanda kai tsaye za a ce wannan abin haramun ne to an yi sassauci a ranar ƙaramar sallah ko ranar babbar sallah wanda yake sha'awa to babu laifi sai ya yi misali a ce zazzagi ne kai sai ka samu dokin ka ka gyara shi kai mishi ado kai mishi tutoci kai mishi fuka-fukai sarki zai hau sai kai ma a hau tare da kai a je a yi sukutun doki hankalin ka ya dan huta kai ma ka misali to babu laifi wannan amma a mata ma za su je za a yi cuɗanin maza da mata za a je za a yi shaye-shaye to wannan ba musulunci ba ne amma in shagali kake so ka bi Allah ka yi haƙuri akwai ranar shagali akwai wurin shagali Allah ya ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihu yan aljanna a wannan rana akwai shagali za a more a aljanna akwai akwai ice fakihina ina ma'ana fakihina malaman tafsiri suka ce fakihina ko dai ana shagalin kuma ga kayan itatuwa a zo muku da juice iri iri da abarba da gwanda da lemo duk abin da kake so shine fakihina ko kuma fukaha akwai goge raini kai dariya har ka tuntsira biyar da kake so misali akwai fukaha a ro <laughs> eh biyar da kake so to kai hakuri in an je aljanna za a yi eh hum wa azwajuhum ko eh fi dhilali eh, Allah ya taimake mu babun ya ce zakatu minal islami babin da ke bayanin cewa zakka aiki ce daga cikin ayyukan musulunci ta alhazan birni kunji alhajin birni kaji banda sallah zakka aiki ce daga cikin ayyukan musulunci manoma 'yan kasuwa duk wanda yake da halin ya yi zakka jama'a tun daga matar da ta mallaki dukiya a ɗaki har kowa da ya mallaka shari'a ta ɗora mishi jama'a dole ya fito ya zakka domin in musalama tana da ainihin warawarai na zinari ta zo ta ce ya manzan Allah wannan ma kanzu ne wannan ma zai ja azabar lahira manzan Allah ya ce kwarai da gaske sai dai kin yi zakka matar manzan Allah kenan ba wani malami da zai ce saboda shi malami ne ba zai bada zakka ba malamai suna da kuɗi sai ka ji ba sa zakka malami sai ya noma buhu sittin ba zai zakka ba kuma in aka kawo mai yaci kaga laifi biyu shi bai bayar ba kuma bai halatta ya ci ba don shi mawadaci ne kuma ya ci kaga haram biyu ya ci haram ɗin gida ya ci haram ɗin waje saboda haka jama'a zakka aiki ne daga cikin ayyukan musulunci kuma wallahi duk ƙasar da ake zakka talauci baya bugun mutanenta ku duba da kyau ku gani jama'a zakka ce ba a yi yanzu yadda ta kamata in ba haka ba jama'a yanzu cikin attajiran zaria akwai mutumin da in yi zakka duk samarin da ke wurin nan sai sun yi aure duk ɗaliban da suka samu admission bana za su samu kuɗin admission da registration nan da shekara biyar mai zuwa attajiri ɗaya a zariyar nan in yi zakka to amma yau saurayi nawa ne yake son aure bai da hali jama'a yau budurwa nawa ce take son aure babu hali yau dan makaranta nawa ne yake son ya biya kuɗin admission babu dattijo nawa ne yau ko tsohuwa yau suna nan ba su da lafiya jama'a wani kuɗin maganin naira ɗari takwas da hamsin ne akwai attajirin da in ya fitar da zakka ya bayar wani mara lafiyan sai ya warke kuma ya samu jali so da haka zakka aiki ne daga cikin ayyukan musulunci jama'a kuma zakka babu idda Allah yake nuna masu kuɗi rahama irin wurin zakka sanda dukiyar take ƙara yawa lokacin sai Allah yake rage abin da ba a karba misali jama'a idan naira dubu arba'in ce za a yi wa zakka fa ba za a yi mata zakkan nan ba har sai an aje ta ta shekara dindi a gida ko a banki sai ta shekara sannan in ta shekara din nan sai a ce to ya ba da ɗaya bisa arba'in don Allah mutumin da ya mallaki naira dubu arba'in har ta shekara a ya nuna ya fi ƙarfin ta ko to sai a ce kuma naira dubu ɗaya zai bayar to amma dubu ɗayan nan in ya daure ya bayar da ita wane ma ya bayar wane ya noma hatsi ya buhu goma ya fitar da ɗaya bayar sai ga talakawa sun wadata saboda haka masu kuɗi attajirai don Allah a yi zakka sannan ku sani banda zakka akwai wasu haƙoƙi a musulunci kuma dole ne a rinka fitar da su har ma waɗannan haƙoƙin sun fi zakka yawa akwai haƙƙin marayu akwai haƙƙin dangi akwai haƙƙin makwabta akwai haƙƙin masu zuwa su tambaya akwai haƙƙin waɗanda sun kame baki ba sa tambaya ga sunan duk Allah bayyana su a Qur'ani lisa'il wal mahrum al yatama wal masakin al fuqara duk ga sunan dan haka masu kuɗi a rinka daurewa ana yi waɗannan abubuwan da kuke ɗauka kuna bayarwa sadaka da zakka shine za ku je ku samu a lahira abin da ka gina gida da shi ranar lahira matsala zai zama maka abin da ka ɗinka riga da shi matsala zai zama maka abin da ka ci a cikinka matsala zai zama amma meye zai zama maka alheri shine abin da ka bayar sadaka to imam al-bukhari da ya ce wa kaunuhu azza wa jalla bayanin da Allah maɗaukakin sarki ya Allah mai buwa da ɗaukaka ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha ba umarci jama'a su yi komi ba sai dai su bauta wa Allah mukhlisina lahuddina su tsarkake addini su yi addinin saboda Allah hunafa'a suna masu barin addinan ƙarya zuwa ga addinin gaskiya shine hanif ka bar ƙarya ka dawo gaskiya sannan wa yuqimus salata kuma aka umarce su cewa su tsayar da sallah mun yi bayani a baya me ake nufi da tsayar da sallah tsayar da sallah akan lokacinta a cikin jama'a tsayar da sallah yadda aka ce ka yi ta sannan yana daga cikin iqamatu sala idan akwai wasu a ƙarƙashin ka ka sa su yi sallah duk yana daga cikin iqamatu sala sannan wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka kun ji Allah yace a bayar da zakka sai ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mai daraja a wurin Allah wanda Allah ya tsayar da shi suratu bayyana aya ta biyar bayan da bukhari ya kawo mana aya alqur'ani wadda ke nuna cewa zakka wajibi ce ko kuma zakka aiki ce daga cikin ayyukan musulunci sai ya ce haddasana isma'ilu qala haddasani malik ibn anas an ammihi abu suhai an ammihi abi suhail ibn malik an abihi annahu sami'a talha ibn ubaidillah yaqulu جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa Allahu akbar jama'a kun ji wannan hadisin bukhari ya samo shi daga malamin shi ne amma malamin bukhari shi ɗa ne ga imamu malik a cikin wannan hadisi shine ɗan ƙanwar imam malik ne isma'ilu ya ce haddasani malik ibn anasin kawuna maliku ɗan anas ya karantar da ni jama'a kun ji malamai da abin da ake musu kenan sai mutum ya kawo dan shurin wurin malami malamin ya rike dan shi ya yi guga ya yi wanki ya yi shara ya yi kaza saboda mai saboda ya samu albarkar karatu ko kun fahimta jama'a yanzu anas ɗan malik manzo Allah na isowa Madina mahaifiyar shi sai ta ɗauke shi sai ta ce ya manzo Allah ga wani dan yaro ya dan rinka maka wanke wanke da aike amma ƙarshe ne ya faru ana sai ya zama malami kun ji hikimar tata don me aike da wahalhalu in ma ba a kai shi ya je yayi inda ana aiken shi yana karuwa ba zai zauna kuma inda ana aiken shi baya karuwa Ismailu din nan kanwar Imam Malik ta haife shi sai Imam Malik ya rike shi gashi ya waye gari ya zama babban malami har kiyama ta tashi insha Allah ana jin cewa haddasa na Ismailu ya zama babban malami saboda ya zauna hannun Imam Malik Imam Malik Imam Darul Hijra shine Maliku ɗan Anas shi ko yace an annihi ya karɓo daga babban shi wan mahaifin Imam Malik sunan shi Abu Suhail ibn Malik shi kuma malami ne shi kuma Imam Malik ya karatu a hannun shi ina fata an gane an abihi shi kuma ya karɓo daga mahaifin shi wane ne mahaifin shi ne maliku kakan maliku kun san shi imam malik sunan kakan shi ya ci ma'ana imam malik baban gida ne kenan ma'ana maliku dan anas dan maliku to wan mahaifin shi ya karɓo hadisin shi wan mahaifin nashi daga wurin wa sai ce daga wurin mahaifin shi wurin kakan imamu maliku kenan in ba kuma tabaran da muka fara karatun hadisin nan mun ji cewa baban imamu maliku malami ne to kaji yau kuma cewa wan mahaifin malami ne kaji kakan imamu maliku ma mahaifi ne gashi yana ruwaito hadisi malami ne ina fata an gane ne ce annahu sami'a talhat ibn ubaidillahi shi baban wato kakan imamu maliku tabi'i ne ya ji wani sahabi mai suna ɓalhatu dan ubaidillahi shi ko ɓalha dan aljanna ne jama'a da nassi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai na zaune a majalisi sai manzo Allah ya ce yanzu za ku ga dan aljanna sai aka ga ɓalhatu dan ubaidillahi sai manzo Allah ya ce gashi dan aljanna ne wannan ma'ana shine malamin kakan imamu maliku imamu maliku kun ga daraja ta gama kewaye su in yanzu ne imam maliku shikenan sai aka kafa dariƙa ci gaba da cin tabarruki amma da yake su malaman salaf alheri sunna suke yada ba ruwansu da shirme tabarrukin shine a yada sunna shine gashi sunna suka yada ba a ji cewa suna raba zikiri dubu sittin so dubu sittin suna sai da wata falmaran miliyan uku jama'a wai a zo ana sayar da falmaran miliyan uku wai me wai akwai rigar ka'aba a jikinta mutane shirme wai wurin kasa wai shikenan arzikin duniya shikenan wani kawai an zo ɗaurin aure yana doro yana doro sai ana nuna shi wai ai akwai shafin ka'aba a cikin rigar shi na ce to akwai shafin ka'aba a cikin rigar shi sai me shi ne yake doro wai zanin da ake sa wa ka'aba jama'a wai sai a cire shi in aka cire shi sai a je ana yankawa ana sayarwa da mutane miliyan uku miliyan biyu in aka yi falmaran falmaran din sai a ce miliyan biyar baka kalli ka'aba ka yi sallah ba ka sa rigar ka'aba bai kai kenan kai bonono <laughs> kai Allah ya kiyaye jama'a akwai business a cikin dariƙa ne iri iri jama'a annahu sami'a talha ibn ubaidillah yaqulu ya ji talha dan ubaidillah yana cewa ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama min ahli najdin wani mutum daga cikin mutanen najd ya zo wurin manzon Allah wato in aka ce najd jama'a kamar yadda yanzu muke cewa hayi kama a ce hayin banki kawo kaduna hayin ojo hayin malam mamman wato wurin da ya zama ya yi tudu kun gane shine asali laraba suke kira najad don haka najad a ƙasar larabawa tana da yawa kamar yadda hayi yake da yawa a ƙasar hausa kaji an ce hayin banki hayin kasuwa hayin kogi hayin gada kun san akwai irin wannan ko to asali shine najad to wannan najad da ake magana jama'a a zamanin annabi da inda ka ji a hadisi ana maganar najad najad ta ƙasar iraki najad ta ƙasar iraq domin najad wadda take riyad jama'a daga baya ne aka same ta yau ko shekara ɗari ba ta kai ba don sai da aka samar da riyad ɗin sannan aka samu najad kun fahimta don haka abin da ake nufi da najad a nan wani mutum cikin mutanen najad najad ta ina najad ta ƙasar iraki na'am Muhammad dan Abdul Wahab mutumin Najd ne Najd ta ina Najd ta Riyadh eh eh ya fi shekara ɗari to amma kun manta magana da nake faɗi ɗazu cewa najat suna ne wanda ake iya samu a ce hayin ojo hayi kaza hayi kaza dan haka wannan najat da ake magana ta riyab wata najat ce da ta faru bayan samuwar riyab wadda ita riyad gaba ɗaya yanzu bata wuce shekara ɗari da goma ko ɗari da tara ba to kaga najar ɗin kenan bata kai haka ba to waccan najar ɗin ta muhammad bin abdulwahab fa najar ce wadda tana nan a ƙasar saudi arabia a yanzu amma ba ita ce wannan najar ɗin da muke karanta a hadisi ba domin waɗannan najar da muke karanta a hadisi waɗannan najar najar da muke ji na riyad babu su a wancan lokacin na hadisi shi yasa nake so ku gane me najar ɗin tukuna don karka yawan jin najad a hadisi ka ɗauka najad wai gari ɗaya ne kamar misali nan yanzu muna da hayin ojo a zaria a kaduna muna da hayin banki a adama muna da hayin gada to irin wannan da za a ce hayi eh hayin rigasa hayin kwatarkwashi hayin kaza to hayi shine kawai suke kira najad ashe kaga ba za ka iya kirga hayi ba a kasar hausa ko to ba za ka iya kirga najad a kasar larabawa ba <laughs> aka ce sa'irar ra'asi ya zo kanshi mutsu-mutsu wato bai taja kai ba yusma'u dawiyu sautihi ana jin gurnanin muryar shi wato ana jin ainihin dirin na muryar shi wala yuf'ako wala yufkahu ma yaqulu amma ba a fahimtar me yake cewa hatta da na har sai da ya matso kusa wato wannan dalili ne akan mutumin ƙauye ne gashi dai ya taho mutsu mutsu sannan tun daga nesa ya fara magana alamar mutanen ƙauye suna da irin wannan ɗabi'ar jama'a tun daga nesa zai fara cewa wani albashirinka wane bana an kujera bana da ni za a kana mai kake ce aina an yi mun kujera har ya matso to mutumin garin mu kenan mutanen ƙauye kenan <laughs> to ɗabi'ar su ce to da yake annabi ya girma cikin su ya san halin in suka zo da irin wannan hauma hauma baya musu tsawa sai ce ku basu su matso ya gane mutanen shi ne ya girma cikin halimatu sa'adiya mutanen ƙauye in ka girma cikin su wato su a wurin su ba wauta ba ce wani ba kawai ya hangi annabi sai rinka ya muhammad ya muhammad sai sahabbai suka rugu suka ce kai ka ta baki ta sai ce ba zan shiru ba ina son ga mutum tuntuni kuma ka ce ba zan kira shi ba sai annabi ya ce gaskiya ne matso kusa matso kusa shi ya iya da su wani ba kawai ya taho da raƙumin shi jama'a ya shigo masallaci kamar yanzu yadda muke karatun nan mutum ya taho da besfa jama'a ko da jancan din shi diya ta tura mutane sai ce sai ya zo nan ya yi faki. haka ya zo da raƙumin shi yana zuwa ya kwantar da raƙumin shi ya ce maza Allah barka da asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi bayani ai yanzu an canza daga barka da asuba assalamu alaikum yace ka san ni sabon zuwa ne cikin ku kaza kaza yace eh, cikin ku wane ne Muhammadu dan Abdul Mutallibi aka ce wannan farin mutumin nan da ke kwance yace kai ne yace eh yace to nazo zan yi maka tambaya ne amma fa zan tsananta maka maganganu na sai kai hakuri da ni manzo Allah yace ai ina jinka waɗannan abubuwan suna nuna idan kai da'iya ne to da'iya kamar likita ne likita zai zo yana duba mutum yana matsa kurjin shi mutumin yana jin zafi in yaro ne sai gantsara mai cizo eh idan likita ko nurse mai allura yaro ya cije shi idan ya rama to shi ma sai a nemo likita akan shi likitan mahaukata shi za a nemo akan Me mai da'awa ya kamata ya fahimci yadda mutane suke jama'a wani ba ƙauye ne wani yana zuwa dafa kafaɗa ka zai yi ya ce a ah, wani a ka ne Na kai yau ni kan nagode Allah iya eh. sai ka ce sai kai mishi sallama sai ku gaisa manta da wannan rashin approach bai iya bai iya fuskantar mutane ba haka ake yi a ƙauyen su dubi ba ƙauyen nan da ya je mutanen ƙauye suka mai fatawa mai wahala da ya je annabi ya mai fatawa mai sauki da ya dawo yaya zuwa ya tsaya kofa garin yayi ihu aka taru lafiya sai ya ce lafiya Lafiya ce ma ta sa haka na samu mugun ra'ayi da muguwar fatawa wurin ku na je wurin manzo Allah manzo Allah ya mun fatawa mai sauki ya ce zakka kwadi ba a bani in ci kaga kaga ba kauye kaga akwai siyasa da ya shigo a cikin abin wato ku mugaye ne manzo Allah ne mai rahama to in kun fahimci haka in kana awa zaka fuskanci kauyawa gidadawa yan birni iri irin mutane so ake kai kamar da na faɗi a dazu ka sanya zaka shigarwa kowa da'awa ko to kuma kowa ka san yadda za ka karɓe shi wallahi kana nan ahli sunna malami wani yana zuwa sai ce maka gafara dai kar ka ce kai tashi ka ba mu rika da Allah sai ka ce barka da zuwa barka da zuwa in ya zo zauna yake ce to eh, assalamu alaikum in kai mishi sallama sai ka ce wa alaikum salam ya iya fa ba bai iya bane amma zaman ƙauyen ne ya sa shi ya manta tunda su can gafara dai ake cewa ko a huwanku ko makamantansu sai ka koya mishi a hankali haka ake shi yasa ga dubi wannan mutumin da ya zo jama'a aka ce tun daga nesa ya fara magana tun ba a jin abin da yake faɗi har ya matso kusa fa'iza huwa yas'alu anil islami sai aka ji ashe yana tambaya game da musulunci ne wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli biyar a yini da dare su ne musulunci wa qala sai yace hal alayya ghayruha to idan ne waɗannan sallolin akwai wasu da suke dole a kaina qala la annabi ya ce a'a illa an tatawwa'a sai dai kuma kai nafila in ba nafila ba salloli biyar su ne dole kawai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wasu ya ramadana hakanan kuma azumin ramadana dole ne qala sai ya ce hal alayya ghayruhu banda azumin ramadan akwai wani azumi da yake dole qala la sai ya ce a'a illa an tatawwa'a sai dai in za ka yi nafila kala anas ya ce mai ruwaya kenan mai bada labarin hadisi ko wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata manzon Allah ya faɗa mashi zakka kaga mahallin shahid kenan zakka musulunci ce qala sai yace hal alayya ghairuha banda zakka akwai kuma wata da take wajiba a kaina qala la sai yace a'a illa an tatawwa sai dai in kuma zaka ainihin yi nafila to a nan, a ƙarƙashin wajabta zakka irin wannan jama'a zakkar da kai ta shigo zakkar da kai ma wajibi ce kamar yadda zakka take ta kuɗi ta hatsi ta kaza ta kaza wajibi haka zakka fi da kai ma wajibi ce amma kar manta zakka hatsi ba za ta waje ba sai in kana da shi sai in ya kai kaza haka zakkar kuɗi haka kaza haka ita ma zakkar fi da kai sai an waye gari ranar sallah kana da hali kaza kaza sannan ta kai ina fata an gane Allah ya taimaka qala ana sai ce fa adbara rajulu sai mutumin ya juya ya bada baya wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala ni kan na rantse da Allah ba zan ƙara ba akan haka ba zan rage ba wato nafilan ma ba zan yi ba ba abin da ya shafe shi farilla dai ita zan yi nafilan ba zan rage ba abin da zan ƙara ba abin da zan rage farillan kawai zan yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace aflaha in sadaqa idan har ya gaskata maganan nan cewa ba zai ƙara ba ba zai rage ba wato wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan keke da keke wa aflaha shine zai samu aljanna qad aflaha almu'minuna zai samu rabo jama'a an fahimci wannan da kyau ko dan haka jama'a zakka aiki ce daga cikin ayyukan musulunci dan haka duk wanda zakka ta hau mishi a dukiya ko a kaya ko a kaza wajibi ne ya tabbatar da cewa yayi zakkan nan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi anan gaba a lamba ta 1792 da lamba ta 2532 da kuma lamba ta 6556 babun ittiba'ul jana'izi min al-imani Allahu akbar kaji Imam al-Bukhari daga duniya kuma baki ɗaya ya ɗibe mu yayi hanyar lahira da mu <laughs> ya ce raka gawa yana daga cikin imani duk an gama shan fanya kuma yanzu an ciwo hanyar lahira sai ce eh, ice kaga raka gawa raka jana'iza kuma yana daga cikin ayyukan imani ashe jama'a idan aka yi wa gawa sallah waɗanda suka bi gawan nan zuwa makabarta aikin imani ne don haka ran ya daɗe sarki ko mai martaba ko mai alfarma ko yallaɓai in aka yi sallan nan ku ringa daurewa ana tafiya da ku lada ne mai yawa ake asara jama'a za ku zo ku ji nan gaba za mu zo mu karanta wani hadisi a inda ainihin wani sahabi da ya ji wannan hadisi sai ya ce o oh, ashe mun yi asarar lada mai yawa ma'ana manyan malamai ne su da sai suke ganin ɗalibai ne ma ke raka gawa kawai don haka da an yi sallah su manyan malamai sai a juya gida ana takama su kuma ɗalibai sai a tafi ran nan sai ji hadisin falalar raka gawa sai ce kai cu ashe mun yi asarar lada mai yawa shi yasa ranka ya dade yalla bai wane da wane da wane aka ce an yi mutuwa din nan a rinka daurewa ana bin gawar har makabarta kuma kar ku rena gawar wanda za ku kai domin a wurin Allah ba da riga ba da mukamin duniya ake gane na Allah ba Allah shi yake da sirri a cikin bayan shi wanda shi yake iya gane wane wane ne me yawa wannan da kare na wani babban dan aljanna ne zuwan shi ka da za ka yi raka shi shi zai sa kai kuma ka samu taka aljanna kun san shi sababin aljanna a wurin Allah abu ne kawai dalili ne dan haka sai kai ta bin dalilai mai yiwa ka tafko dalili mai rai قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجومي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أهد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط الإمام البخاري سامونا حديثي تهني صحابي أبو هريرة أبو هريرة الله يقارى مش يردائي lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce manitta ba a janazata musulmin wanda ya raka gawar musulmi a nan da aka ce musulmi namiji da mace yaro da babba to kuma wannan kaidin jama'a ya nuna kenan ba a raka gawar kafiri na'am kafiri ne ya zama shine daraktan ku ko famsec ko minista ko gwamna ko shugaban kasa ko first lady ko wace ce sai aka ce ya rasu ba za ku je wurin jana'izar ba ma bai halatta ba bai halatta kuma ku je duk abubuwan da ake yi ba wannan kuma tsari ne na musulunci wanda ya yi karo da diplomasiyar 'yan siyasa amma dole kuma su karbi musulunci su bar diplomasiyar 'yan siyasa saboda jama'a abin kunya ya faru lokacin da matar obasanjo ta rasu a kasar nan har limaman juma'a ma gani a wurin jana'izar wannan gaskiya mugun aiki ne jama'a bai halatta ba a ce limamin juma'a a ce sarkin musulmi a ce babban malamin mai wa'azi na ƙasa ya je wurin jana'izar wata 'yar tsadda matar obasanjo sarkin arna a ce kuma yau ga limamin juma'a ga sarkin musulmi a wurin gawar gaskiya wannan ba musulunci ba ne ku bari kuma wannan ba zai rusa muku aikin ofis ba kana da wani arne a ofis ɗinka sai ka tura shi ya je wakilce ka haka ake yin su ma in muna da wani abu in ba sa son zuwa sai su dubi cikin ofis ɗinsu suna da wani musulmi sai a ce wane ka je on behalf of her excellency ko ka je on behalf of his excellency wane kai ne musulmi musulmi za su yi kaza je kaka wakilce mu a wurin wane kai ne arne arna yan uwanka za su yi kaza shi a wurin shi an ja mai daraja mu kuma mun kance kuma mun yi diplomasiyar ba shi kenan ba amma sai ka ga musulmi ya kwashi jiki jama'a ya je jage jage wurin jana'iza arniya a kui da kai shi ma sun kui da kai wannan nifaka ce jama'a bai halatta ba Allah kyauta ya ce wanda di ya raka gawar musulmi imanan yana mai imani da Allah a matsayin shi na mumini wahtisaban da kuma neman Allah ya bashi lada jama'a hidimar jana'iza tana da lada kun ga yanzu nan muna jin lada ne na me na raka gawa ko annabi ya ce kuma wanda ya ɗauki musulmi ya saka shi a cikin kabari ya suturta shi ko kuma wanda ya wa musulmi wanka ya rufa mushi asiri ranar alkiyama Allah zai gafarta mushi manya-manyan laifuffuka guda arba'in wannan hadisi gaskiya ne hadisi ne kyakkyawan hadisi al-imam tabarani ya ruwaito shi amma yana nuna falalar don wani musulmin in ka zo mai wanka zaka ga wani abin da ba kyan gani sai ka rufa mai asiri kar ka zo kana faɗi sannan wanda ya ɗauki musulmi ya saka shi cikin likafani ya ɗauke shi ya saka shi a cikin kabari jama yana da wannan lada na a gafarta mai zunubai arba'in sannan nan kuma yau abin da ake cewa wanda ya raka gawar musulmi yana matsayin shi na mumini kuma dan Allah don neman lada wa kana ma'ahu yana tare da wannan gawa hatta yi salla alaiha har aka yi wa gawar sallah wa yufraga min dafniha ya tsaya har aka gama rufe gawar fa innahu yarji'u min al bi qirataini zai dawo da lada manya-manya guda biyu kullu qiratin kowane guda ɗaya cikin ladan mislu uhudin girman shi girman dutsen uhudu jama'a dutsen uhudu wani katon dutse ne da ya mamaye arewaci ko kudancin garin madina baki ɗaya to lada ɗaya daga ciki ya kai wannan to a ce an haɗa maka guda biyu saboda ka je ka yi ziyara ka je ka raka gawar musulmi zuwa kabari don haka jama'a mu daure sai a yi mutuwa wani lokacin da rana tsaka jama'a a tattaro 'yan kasuwa su ki zuwa ma'aikatan gwamnati kowa ya ki zuwa amma in ka saurari waƙar baba mai gyada da kyau za ta fassara maka halayen mutane da yake cewa halin 'yan duniya nake so in kwatanta ma'ana a ciki ya bayyana in aka yi mutuwa aka ce mai kuɗi ne ya mutu nan da nan za ga malamai suna zagayowa da alkyabba da carbi nan da nan za ka ga ustazai amma aka ce talaka ne ya mutu fa sai ka gan an ce alaga fata malam sai ka ji ya ce yana zuwa yana sai ka ga an watse ya kamata jama'a mu musulmi ku duba abin da ihtisab neman lada aiki ne na alheri jama'a kuma ka sani gobe kai ne gawar da za a kai in kai ka ki kai rani Allah kiyaye to sa'an nan sai yake cewa na'am tabahu Usmanu al-mu'azzin Usmanu al-mu'azzin shi ma ya ruwaito wannan hadisi a inda ainihin wato ya ruwaito wannan hadisi tare da Rauh qala au haka ne ba mu ƙarasa ba ko ina ne wa man sallah? wa man sallah alaiha wanda ya wa gawa sallah sun maraja sai koma kabla an tudfana kafin a rufe ta fa innahu yarji'u bi qiratin to shi kuma zai koma da lada guda tabahu Usman al-Mu'azzin Usman al-Mu'azzin ya rako a akan riwayar wannan hadisi kala shi a tashi riwayar cewa ya haddathana aufun an Muhammadin an Abi Huraira amma shi auf cewa ya anil Hasani wa Muhammad shine bambancin an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan isnadoji da muke karanta su jama'a ba ma tattauna su anan saboda mun yi rizabin ɗin su an aje su a azuzuwan da ake karatun musalawul hadisi anan za a je ana tattauna su dan a rinka fahimta abubuwan technicalities da matsalolin amma nan dai ana karanta hadisan ne a jumillance ana bayani Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kar ku manta dalilin da yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin shine ya nuna mana me raka gawa aiki ne daga cikin ayyukan imani ashe mutumin da muka ga yana raka gawa za mu shaida cewa yana da siffa ta imani don haka jama'a a dage sai dai a musulunci mata ba sa raka gawa mata ba sa raka gawa domin wannan barnar ta fara daga kiristoci suna raka gawa tare da mata to kuma yanzu an fara samun wasu suna ganin wai wayewar kai ne idan ɗan boko ne ya rasu ko yallaɓai babban mutum wai sai a tafi hadda matar shi a'a za mu ji hadisin wata sahabiya malama ce ummu atiya ta ce an hana mu raka gawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mu mata ko da yake ba a tsananta mana wajen hanin ba amma dai an hana mu Dan haka jama'a mata ba sa raka gawa matan nan ko da yarinya ce karama me yasa a'a wallahu a'lamu dokar haka ta zo daga shari'a mata ba sa raka gawa amma bayan an rufe wani lokaci za ta iya zuwa ta je ta ziyarci kabarin mijinta ne kabarin ɗanta ne ta mishi addu'a wannan babu laifi shi ma da sharaɗin in ta je ba za ta yi wani mugun abu ba amma aka san ta je ziyara za ta je ta faɗi akan kabari tana birgima ko za ta je tana wasu abubuwa da musa halatta ba sai a ce tun daga gida ki mishi addu'a ya isar amma in an san za ta je ta natsu ta mishi addu'a ta yi ziyara ta wa'azantu to wannan babu laifi amma mata su raka gawa jama'a al'adar kafirai ce abin da ya sa muke yawan maganganun irin waɗannan al'adun jama'a rashin maganganun a kai shi yake sa barna take faruwa yanzu ku dubi auren musulmi yana neman ya dace da irin auren kafirai in aka ce musulmi za su yi aure yanzu wedding gown ake sawa wedding gown din nan jama'a za ka yi mamaki har maka da madina yanzu larabawa mata ita suke sawa irin ta kiristoci wedding gown kuma a zo a yanka cake kuma a yi kiss a makka ko madina galibi haka larabawa suke yi al'adu ne na kafirai in kuka su suna shigowa ba kwa magana in 'ya'ya suka tashi akan haka abin da za su ɗauka sai su ɗauka haka daidai ne amma haka tashi ana magana shi kenan wanda ya ji ya bi wanda kuma bai ji ba fa to wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda ainihin yadda lokaci ya tawo kuma mun dade ana karatun za a saurara a nan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan an yi ruwa a gobe to za a yi ramuwar karatun a jibi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik عام